يا أهل الكتاب فاتقوا قد جاء رسولنا يبين لكم اقرأ أعوذ بالله من الشيطان abin da aka so ake so ka sani shi ne daga annabi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi ba da lokacin da annabi ya sai gama ya fi al-ashari da tara da fiye haka sai aka zo aka samu matara da gane sai aka ce da abubuwa wasanni bikoni kan zuciya sai kan duniya ya to ana shi wannan tsari ana shi wannan hali sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana ya zo ya bayyana muku shari'ar Allah ba da wancan sarki abin da suka yana mutum ne ba ka Allah wani ba da abin da Allah ya shar'anta bayan ba inda aka yi kuma su Allah sun ba da kuma ya zo bayyana muku an ta saboda kada su zo ce kuna da kuzuri ai ba ai kuma ba Allah ka saboda kada ku samu damar ba da cewa ma ja ala min wala ai babu wani mai kudi shara ko mai bai zo mutanen zamanin mutanen zamanin abin da ya ba su wannan lokacin kalmanni wa zubarwa kudu wa kasratin albiyayi wa kasratin mutu wa ihlal kalbi يبقى المن المن والسلوى المن فرمجنا والسلوى بحجنا يبقى لخبيث يبقى النباوة يبقى ملوك هو يا على كذا آه، أبنا جماعة جزء رجل كل ونن أبنا الله وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يكن أهلا من العالمين يبقى أبنا بيبيوى ونبع جزء آدم متى من زمن ba yana nuna cewa al'umma na kuma sun fi al'umma manzo Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam alami zamani ne a mutane zamani su ne na aka ma wannan abubuwa domin ce ta ita muna tafiya ne da al'ibratu bi umumin lafzi la bi sababi wannan magana da ake sababin ta shine banu isra'ila da annabi ba to haka duk wanda Allah ya ba su wadata kamar ka ce ya ku mutane kan ko ya ku mutane kaza ya ku mutane kaza ai da jirgin duniya baki daya a bijira ta sauka nan bijira Allah ya ba ku lafiya da zama lafiya da wadata da jin daɗin rayuwa ko a ji tsoron Allah in ba haka ba wanda Allah ya dace kama mutane mawadaci zai nemi yana da wadata da mulki da jin daɗin kana nema tana ta kanka ne ran yake nema a cikin iyalanka ba waɗanda ka samu ka ɗauka su ne za tafi da su wanda kuma suka salwar su ke wanda ba ka sami su dole ka haƙura ka je kana cikin kallon ya ba da kasar ko ina ce duk al'ummar da Allah ya ba su lafiya da zama lafiya ya ba su ci da sha da rukun asiri to sai su ji tsoron Allah in ba haka ba da Allah ta ci kama su babu haka dangantaka tsakanin kowa da Allah da tsaka kai Allah ne halitta su wasu bayan waɗancan al'ummomi baki ɗaya ga abin wanda suka yi Allah ya kama su to duk wanda ya irin wannan abin Allah ta baki ba za a ci mutanen annabi da kuma annabi Isa in yi wannan abin ko ba shi da kyau ga wajen Allah amma mutanen manzo Allah su yana da kyau a a mutanen manzo Allah ma ya kamata su kowa ji tsoron Allah don Allah ya karrama su ya ba su nauyi wanda ke yayyen talibai baki daya an fahimta yasa ba kuma jama'a ba kasa ko gari ko kasar ko kasar ko kasar ko ina ba a'a kai ma dan adam kai karan kanka إن أتى إرضى بغى ya baka lafiya ya baka kudusha ya baka wadata ya baka menene to ka ji tsoron Allah a ciki in ba haka wata ranar Allah sai karbe ko ya karbe dukiyar ya barka haka nan ba komai ko ya karbe lafiyar sa ya bar mutum ba da lafiya Allah ya kiyaye ko ya karbe mulki ya bar mutum ya zama talaka ba mulki to in Allah ya baka lafiya da zama lafiya yana bukatar ka gode masa ka nuna godiyar baiwan da ya baka shine ma'anar al-isratu bi umumin lafzi نابع السبب الدين اقرأ يا رب ya koma kuma sun ki karba sun ki bi amma suka ji wannan kofiyar tana ne inna arsalna nuha ila qaumi ko kai ce annabi mun zuwa kada da zai yi alfa sabatin illa shekara dubu ba shekara 50 ya zauna yana kira su suna cikin shi yana injiranci amma wannan bai hada su zama al'ummar sa ba shi sa duk dan Najeriya al'ummar su ne kai ma al'ummar su ne Najeriya sun ga hada su sa'an kuma aka zo ya fi stage stage daya wanda stage daya wanda stage daya sannan a stage kuma da gwamnati daya ko ungo daya ko ne ne da daya sannan karfe abin da yake karfe cikin wannan dangantaka shine dangantaka ta addini dangantaka ta addinin musulunci shi ne ya kauni ya ku dukane na jama'a na ادخلوا الارض المقدسه كشك بيت المقدس التي كتب الله التي كتب الله لكم بيت المقدس وان الله يربى يقدر سوى نامه wala tasdu ala adbari kada ku kidde umurni na ku koma baya ku ga addini bar addini fatan kalibu khasirina sai ku juya ku koma kuna masu fasara abinda annabi Musa ya faɗa ki me suka ce qalu suka ce ya Musa ba su ba da gaskiya sun ci magana ne ya rasulullah ba ba manzo Allah bane ya Musa kai ya kai Musa inna fiha qauman jabbarina inda kace mu shiga jinnan baitul maqdis akwai wadansu mutane jabbirai sauran ragowar mutanen aji samu jabbirai ne masu gini ne masu gini ne karfi ne manya manya ne wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu ba za mu shiga ba sai sun fito فإن يخرجوا منها إن سكتوا فإنا داخلون مزام الشفاء وكما cewa aka yi kun shiga ku je ku hana su fitowa Allah zai taimake ku Allah zai zama yana tare da ku mutane ne manya manya mutane ne amma ba su da duniya ba su da karfin imani kada ku ji tsoron kada ku ji menene da menene baki daya ku gogor bai da ku inda ya kawo jabbari a ku shiga ku je ku hana su fitowa a yaki a akwai manya manyan mutane sun san ba za mu shiga ba kuma kuma suna ciki in sun fita za mu shiga amma in ba su zama ba za mu shiga ba sai dai ka je kai da zai kai da wanda suka yarda da kai ku je ku yi dai ba mu in da abu ba ka shiga abin da suka faɗa amma duk da shi cewa ya kauni ya kauni ya kauni ya oh. kauni faɗa to su su riga sun gansu suka ga waɗansu mutane ne masu ban amma duk koyi kada mutane zarar da annabi musa karku kowa ya ce yanzu aka tsoro an ya ce amma in aka shiga duk karfi su ne ne ba imani imani ya fi karfin ya fi karfin jiki to su waɗannan mutane guda biyu suka ce قال رجلان من الذين يخافون mutane cikin waɗanda ke tsoron Allah ko ke tsoron waɗanda a jabbirai ko ke amma aka ce cikin waɗanda ke tsoron Allah an ama Allah alaihi ma Allah ya tafi ne ba ko alai alaihi ba ba ku shiga kar ku ji tsoro bai ba ta kalkulu in ku shiga fa'in na ku galibi ku za ku ci nasara kada ku ji tsoron abin da ake so ku shiga ku ana so kowa a yaƙi mai kafin manya-manya nasara a kan Allah na tare da sai ce mu wa ala allahi fatawakkalu ai in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai to ku dogara ga Allah kadai kada ku dogara ga kowa kada ku ji tsoron su ba abin da za ku yi sai in Allah ya ga an fahimta Oh, har لن ندخل لن حرف نفي ونسبة واستقبال وقيل للتعبير ba za mu taɓa shiga wannan cutar ba abadan suka kawo abadan ma da mu fi arba'in suna ce fazhab anta wa rabbuka wa qatila inna haula qatil ka je kai da ubangiji da kuje kuna yaki ko muna nan ne ba za mu je ba ba za mu shiga ba kaga sun suna cin gidan kenan ko sun jahilci sanin ubangiji madaukakin sarki abin da ake kafa ma kenan duk wani masu sai ne fama da al'ummarsa ga abin da annabi Musa suke fada masa abu mutane suke fada masa qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan kada ma ka taba sa rai cewa za mu shiga har abada ba za mu shiga ba ma da mu biya matka wa'annan jabbirai suna ciki fazhab ka tafi anta da kai wa rabbuka da ubangijinka فقاتلا لم يجد إنا هؤلاء قاتلون ممنا كان أتوني ممنا نبضا مجدبا قال في أكبر رب يا أبي إني لا أملك إلا نفسي ما من لك قوة كينا فزكيت إلى التاسبة ما من لك لا جواب المستقبل وأخي لدني سيدا قوانا تقلى أبنه في حقوقك فاخرج بيننا وبين القوم الفاسقين Allah ka barraba ka rarraba tsakanin ku da fasikai din ya ce fasikai ko ba su bi shi ba amma ya kaula ya kaula ya kaula ya kaula qala qala ina ma nan shi ruwan abin kasa a suna wajen yin suna kiro har shekara arba'in kuma da da hankalin da komai da komai aka ce sai su yi tafiya sai su yi tafiya sai tsakanin da wajen tazara da sai shi ne ai tafiya shi ne kai komai ne ba amma sai su yi tafiya su da su kwanta za su aiki sai su zo su yi da suka faru tafiya jiya haka suka ce shekara arba'in to malamin wani malamin yana cewa muna karatu da rabi ko kullum hadisi da madina yake cewa Allah ya ce arba'i da sadaka ya fi hula fil ardi yake tun yana karatu yana yana karatu yake mamaki yaya za a ce mutane da hankali su shiga cikin duniya shekara arba'in a kasa fita yake sai da ya samu kanshi a cikin wannan rayuwa da ake ciki kasashen larabawa shi shekara arba'in cikin hutu ake shekara arba'in cikin hutu ake yanzu da shekara nawa karbi mulkin kai shekara hamsin da abu cikin mai cikin rudu an yi ce yanzu ya tabbatar da mutane da hankalin su za su shekara arba'in sai da haka na cikin sai Allah ya faru haka faru haka ba su ba mutane da hankali da ilimin da komai su zo shekara arba'in suna cikin a rasa manta wutar lantarki an kasa ruwa an kasa tsaro an kasa komai an kasa ko ga malamai ga masu ilimi ga kudin jami'ai suna sayarwa ga shugabanni ga majalisa ga sanatoci ga gwamnoni mulki ga hukuma cikakkiyar hukuma da dukiyar kasa na mafi da hukuma da komai amma shekara ta kullum al'amura baya su da da yi ci gaba su ko wani kuma kan yi wa mai wa'azi ya yi yana cikin magana ya magana shi ma ya rufe mai surutu ya yi yana cikin magana shi ma ya rufe ɗan siyasa sun fi kowa rufe kuma kasa tana hannun su kasa na hannun su a ce ba ya guda ba ɗaya da suka fi cikin shekara arba'in ba ke to me zai fitar da me zai fitar da mutane me zai fitar da mutane imam malik ya ce ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da gyara abin da ya gabace ta magabatan abin da gyara su sahabban manzo Allah da tabi'ai da su imam malik abin da ya gyara su ne gyara a wannan al'umma in ba haka ba shekara arba'in ba ce an shekara ɗari ana cikin kimuwa da kafa ne kura da abin da su duk wa ya ce da su kansu sun shiga cikin kimuwa sun rasa ina aka shiga babu wanda ya san inda aka sa ka ba cikin duhu ake tafiya yaudarar mutane ake yaudarar mutane suke da karfin komai da bane da bane ne suna da kire-kire ya samu kwakwalwar da ya kayan yayi yake da jirgin sama ya yi abubuwa da suka shallake hankali amma abu daya dan adam ya samu ya je zauna lafiya da kan wata dan adam aiki aiki nuna lafiya zuwa sama makamai yayi ba ba ba tsere tsere addini abubuwa da duka kwakwalwa zai ke yi an kirkiro ana yi ga sunan dai kamar duniya ba za ta tashi ba amma haƙƙin dan adam ya ta tashi kirkiro yadda zai yi zauna da dan adam ta lafiya kowa ya ya kuma lafiya kowa ba ya jin fi rayuwa kuma an ta fi sanin ya ja a dawo da fi lafiya saboda sun zuciya saboda kin gaskiya saboda gaskiya da ake cikin duhu ne ba mu hakuri har sai kuma har ya abu min Allah nurun wani kitabun mubin da yau na tafi da sun tafi turawa ban hajjar alquran da manzon Allah wallahi sun kowa ne da addinin musulunci amma Allah ya rabu da mutum sai dai a hankali kai Allah ya ba ya zo ne ba ba da ilimin ka ba ba da karfin ka ba ba da dabara ka ba kuma abin da za ka rike da karfi ka ciza da hakkali kana sai ka ji kana wasa da shi saboda su da suka rasa su zama cikin imuwa dan adam zai iya shiga imuwa shekara arba'in zai yiwu ya taba yiwuwa wanda ba cikin ra'ida هكذا صابوا أصابوا واتل عليه نبأ من آدم الحق اقرأ sabon ciki ya tafi ɗan biyu ɗan miji da ɗan miji sabon ciki ya tafi ɗan tagwaye ɗan biyu ɗan miji da ɗan miji to ya za a yi lokacin ba kowa ba wata ruwa da za a je a aure wannan sai suna ɗaukar ɗan wannan cikin da ɗan wannan cikin sai a hada ɗan wannan cikin da ɗan wannan cikin sai a hada to sai aka zo aka samu habila da kabila kabila shine mutum bawa sai ƴar uwar kuma ta zo kyakkyawa habila kuma bawan Allah da kirkin sai kuma ta bai sai ta zama ba ta ba ya za a fada imam Abu Dawud ya ta ko ina za ta fada in ba ki ga ba ki ga ba ko duk wata kuma to da suka zo za su yi yadda suka saba kai habila za a hada ka da yan wata bai habila kai habila za a hada ka da yan wata bai habila yace a'a yan wata bai ta fi kyau ne sai a hada su iyayen da suka ce an a nan anan da na hau kan ba da kuke tafiya ke da sun sami ya ce bai taba ji ba ba yadda za a yi ba ya saba ma iyayen to shi suka ce yanzu za a raba kanta da tsakanin da kai kazi da da hadi kowa ya ce kai sadaka ya aji wanda Allah ya ce sadaka su shi zai aure a mace an fahimta hadi da yake bawo Allah ne sai ya ce garkin sa ya dauko babban dabba da kyau za a ja kai ma Allah wanda ne ke kuma kuma ba da ke ne rumbun hannu sai duba rumbun hannu sai ɗan kusan yana tafiya sai ka kankan ya sai ka kankan ya ba ka hannu da kyau sai kire shi sai kai mara kyau su kuma bakin Isra'ila ko ya ce su suka tara shi bai yaki Allah bai ba su ne ba su ɗauka ba shi su haɗa su tara su hajji wajen ɗaya ko Allah ka ga aikin su zai aika wuta da sama to Allah ya karbi aiki sai wannan bawan Allah hafira sai ya karfin sa da yake abu dai aka ce akai za a bai wa Allah madaukin sarki zai zamo mai kyau babba mai tsada da zai zai kai wa Allah wannan kuma yake hukun bawa sai ya ji rubu hannunsa sai ya ɗauko hannunsa yana tafiya ma da yake kuma zaɓe shi abu mai kyau a cikin sai cire ya zaɓe sai ya kai mara fatukun bila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar wannan bawan Allah din sai Allah ya karbi ibadar sai aka aiko kuda da sama mai tafi wannan bawan wani kayan sa ba a karba ba to wani a wurin ya ke nan sahabi bawan Allah da ko to shi sai wanda uku ba sai ya ce la aqtulannaka wallahi tattaka sai ba wannan sai kuma yasa bi inna ma ya tabbar Allah bi ai Allah yana karbar aiki aiki masu tsoron Allah ba wai a inda ma ya kasar ba ba mu dinar mutakina to shi ne sai wannan bayanin da hamada ya kama shi sai ta shi daukowarsa kuma su biyu ne ya ya su kuma sai ran da zai shi ya kashe ɗansa kuma yana da dama kuma ya rasa yana shi sai Allah ya yi wa hankaka don su hankaka aka zo yadda aka nuna masa yadda ya bi ne shine shi ne sun yi da aka barke kenan shine wanda Allah ce tun daga wannan lokacin har a nan duk inda aka zama da jini san adam wannan gurin bawa yana da kuma ya sa kada ka kura ka zama sababi ko sanadi na barna an fahimta to kisa a daga da ko wannan ya kuwa ne guda biyu ko su zai kuma su daya ɗaya cikin su ce iyayen aka ce to ka ji da ya iyaye wato bar a dauko wata hanya daban da za ka bayyana gaskiya kowanne a cikin ya ce ba da sadaka wanda Allah ya karbi sadakarsa shi ne zai aure kyakkyawa kaya kaga ya rika ya tsari da kyakkyawa da yake Allah ya kaddara wannan shi ne sai Allah ya kaddara ba zai hau dole a cikin kan wannan zai da iya sai kawo za ka sadaka karba ba wanda ya fara da a karba to sai tabbatar da cewa ba yadda za a yi don ya yarda da wannan tsari ko da bai da wani tsari ba sai ban san yadda ba kamar yadda ke yarda da wani din da aka yi a jiya ba da ya je kawo wanda ya kawo ya yarda ke nan kuma ya yarda ya yarda duk da wannan aka magana dole kuma ya hankura da shi ne sai shi da hakala da shi ba ta shiga kace la aqtu lan daka yi je ka aure kyakkyawar ɗa ɗa wani wani sai ɗan yake ai ba wani inda ma ta kafa ba wani ya mutane wasu alaikum ka karanta musu na ba abdai adama labarin ɗaya na annabi adama su ne habila da kabila bil haqq ya haqq al haqq huwa al shay'u al إذ قربا أي ضئب ضرب ساعة قربا روح الكبار الملكة قربان الصدقة بلا من أحدهما لأكثر بسلكة الآية ولم تتقبل من الآخر لا بعث بسلكة الصلاة قال لأقتلنك اللام وضعت للقصر ونور التوحيد لأقتلنك والله حقا باطل لك ذلك قال كيف انما يتقبل الله من المتقين اي حتى انا كربت اي في المنطقه والمنطقه اي duk aikin da aka yi tsoron Allah shi zai karba amma aikin da ba tsoron Allah shi ba zai karba ba wa'annan duk ana karanta an ce mun Allah ya karanta ba ko mun ne don mun zo muna karanta ana karanta tafiya a'a duk Allah cikin dina kai aiki duk abin da za ka yi ba tsoron Allah ka karɓi ko wallahi ko sai ka ba ta lokaci ka rayu ko ka rayu ka samu kudin ka samu kudin ne sai ka sa tsoron Allah inna ma azaka haqqi yatakabbalu Allah ai inna ma azaka haqqi ma'ana ai kadai kawai Allah yana karɓar aikin mai tsoron ma'ana duk wani abin da aka yi ba tsoron Allah a Allah ba karɓa ka ke بعد ذلك لئن بصدت إلي لك لتأكلني ما أنا بباب أن يجي إليك لأكلك إن كذيك حدوك زوجة الشيء مين بصدت الشيء كما حج من الإسلام لنقول إني أخاف الله إن أكون الله رب العالمين بين الكافرين والنبي يجي يستوصيك لدوته وزوجه لصباح ثم صداقها الغرباء فقال من هي الغرفة إذا استفر في عقل ووضع ضد لا يتربى كما يسير لا يجد قرآن والتعبير الله يتربى كم يقوي من ذاك يكفي لما أن الغرباء بعض المسلمين cewa mahaifar da nusa in ka ga shi ɗanɗarar da ya takura ka kaza ji kaza to ka tabbatar da shirya da ciki rashin yin shi ne alheri in ka ga su kuma samu karka yi kaza to ka tabbatar da yi din shi ne da za ka yi shi kan ba shi rabo a ciki zai karya ma gwiwa zai sa ba shi wuya duk abin da za ka yi shi ɗan da rabo ba ka da kowa a zai da yi gida ka ana son a gina masallaci ko makaranta ko a gyara masallaci ko ga mutane suna bukatar taimako ka bi shi tsakanin ka da kai sai shi je Allah zai halake ku sai ya dauko naira dubu goma ya bada in yana amma in aka zo aka tsaya cikin jama'a aka ki aka buga shi aka kuka shi aka sai ya dauko da ya sai ya dauko miliyoyi ya bada saboda mai tsakanin tsakanin tsakanin ne da Allah shi dan ba shi shi sa sai ka sa masa kimiyya nan kuma zai yi ne don a yabe shi ba shi da lada komai ba shi da lada ko ko daya sai shi zai zai karɓa ta gwiwa sai duka ke ce ce kai kai ne ka a gida da ya ba da naira dubu goma da ne shi ne ya haɗa kudin an zai shi ne kudi ne ya fi zafi haka a nan cin da ya ba da miliyan da shi ne an zai shi ya fi zafi haka domin sa aka samu bambanci tun da shi sai Allah Allah zai ba shi zafi shi dan ba shi zafi ko haka shi sa sai karya mutum ya sa masa kibra ya sa masa kiza al-shaytanu ko ya faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i wal munkar alaysa kadhalika dan ko da aka buga shi eh buga shi aka buga shi aka ce wani ne ai wani ne ai wani ne shi ne zai sa masa kibra sai jira garin dubu ɗari ma ai yayi kaɗan ya bayar ya bayar da dubu miliyan ɗaya ma ya bayar a wannan yanzu haka ya zuwa da mutuncinsa ke eh, zai ba da dubu miliyan goma ba haka bane ba sai ce zai ba da miliyan ya aka yi saboda shi dan ke dan ya yi suka masa ba shi da ko ko kai an ya ce wa khalidin nafs wa shaytana wa atihima wa in huma ma hasrata nusa fattahi in ga su maka maka suna ma da yayi yi to ka tuhumce duk abin da kake ga ya tsaka ka suke ka ta dauka ni ka kafa hakuri sai kana yi kana gama sai kuma sai da an fahimta إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب الله وذلك جزاء الظالمين ni إن in ka mika hannu za ka ni ba za ka ce ka ba so nake ka komo da laifina ka ɗauki إني أريد أن تبوء بإثمي وإسمك فتكون من أصحاب الله وذلك جزاء الظالمين ai sakamakon azzalimai kenan fa a duk hajjiyar zuciya sama da karaya ba fa a lahu nafsuhu ai sa a sahhadat lahu nafsuhu sai zuciyarsa ta sauwake masa cewa ta zuka cewa dan dai zai kashe wannan da zai je a wurin kyakkyawan mace in ya kashe ba an huta ba fa a فطوعت a fi قتل اخيه فقتله سيكتب fa asbaha min al khasirin sai waye gari ya zama cikin tabaku tabaku asararu sai raka kuma ga sai ya ji da dama ya yi ya fi na daga ne kuma sai shi ba zan yi daukar sa ba ba zan yi ba san yadda zan yi da shi ba lokacin shi dan ya bar da shi ya rufe masa yana tafsirin fitin wannan tunanin duk bai zo mishi ba sai da yayyan gaba sai kuma ya ga ya ce ya yi kasa na rasa ɗan uwa na kuma daga nan sai shi ba abin da ke shi tafi ba ko ba abin da ke shi tafi ba ya ke nan zai fa ba aka Allah muraban ya ba haka fil ardi bi yuriyahu kayfa yuwari sawat nabi sai Allah ya ko mutu alkasa sai shi sa bakin sai da turawa sai sa abu in ya tura alkasa sai tura abu a ciki sai sa kafar sai ke tura ya ce o oh, a shi haka ake binne abu in ana so a binne shi sai an haka kasa a saka shi sai a rufe ya sanya ya wajen kyawun mace ba zai yadda ba ya sanya zuciya ya sanya kashe dan uwansa amma yadda zai fi da dan uwansa ma bai shi sai da ta ta qala فما الله ya يبحث في الارض ليريه كيف يواري حتى اكيد من يا زير يا يا زير الاورا دوقوس قال سيدي bodiya ta كيفنا gare ni ah den du an amuna min ya an amuna na tafa na zaka na zama kamar wannan na mbata na gasi da kai bi da kuma na da rafet bi da kai da bi da ko donayi mara فأولد أبي sai من النادمين سيوا يبري يزمو cikin masu nadama kasararru sababu ya saba ma iyayensa ya saba ma ka'irar da aka yi ya saba ma Allah ga shi nan kuma ya kashe mutum ya kashe kan adam wanzu Allah ce tun daga wannan lokaci har adam da ba duk inda aka zuba jinin dan adam wannan mutum bawa yana da kamar da cikin Allah ya ce bisa duk abin da ba shi da kyau ko bid'a ko haramu kada sai sura ta zama farko wanda zai kirkiro wannan abin daga baya duk waɗanda suka zo su yi wannan aikin za a za a ce magana ta Allah an fahimta abin da ake so ka kawo abin kirki ka kawo gyara kar ka kawo barna an fahimta min zalika cewa yadda al'amari ya man qaddara nafsan bi ghairi nafs duk wanda ya kai kai ba tare da haƙƙi ba aw fasad ko wani barna da za a da za ta sa a kashe mutum ba duk wanda ya kashe mutum ya zubar da jini ba da haƙƙi ba annabi da nafs ko ko a'a ba wani fasadi barna ne ba ko ya kai a kashe shi ba fil ardi baka annaba qatala an-nasa jami'a cewa ka ce ya kashe mutane ne baki daya ma'ana in ka kashe mutum daya kamar ka kashe mutane ne baki daya wa man ahyaha duk wanda kuma ya raya rai daya baka annama ahyan nasu jami'an ka ji ya raya mutane ne baki daya sa'an da aka ce wala kad ja'atkum rusuluna bil bayyinat tabbas manzanninmu sun zo musu da ayoyin bayyananu الجود شركوا ان شريعتك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فعلم من يوى bayan haka fil ardi la musrifuna bayan abubuwan da aka ba su da bayan ayoyi da mazabai abubuwan da suka yi ana wata ana shiryarwa ana fada ana tafsiri ana karatu hadisi ana karatu fikiri ana jan hankalin mutane sa'an nan duk bayan haka ko mutane na sai barna su sai ba a gyara ma'ana ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadihi bana suka sun sa zamo zukatan su sun zamo ta sun zamo ke kasa su zukan ba sa jin gaskiya gaskiya ba za ta shiga ciki ba duk sa'an da ta jawo ka zama makanka abu in ka turki ne in kin abe ne da bene ne ka zama makanka sai Allah ya tsaya kare sai a yi zuciya ba za a bari wannan barnar da kuma ba balle alheri ya fita sai a rufe a kare ko kana nan haka na har da yake da azaba Allah ya ce wa'annan ayoyi duk baki daya ba abubuwa ne ba da ake karanta su don a ji daɗin tafsiri ko wani shekara sun yana wurin kasuwanci shi ba ruwan shi da addini cikin azumi zai zo na tafsiri a tafsiri karatu ya yi daɗi ai wani ya kuwa da iyawa wani ya kuwa da jama'a wani ya kuwa da kaza kaza kaza duk ba manufar su ba abin da ake nufi ba abin da ake nufi a ɗauki alƙur'ani ɗin nan ya zama da jagora a ciki ɗaya imamu malik imamu darul hijra ya fi kowa da kokari wajen karatu wajen ilmantar da mutane amma da an fara wannan azumi sai rufe kuma shi ke nan daga yau ba karatu hadisi ba karatu komai alƙur'ani za ta karantawa da ciyarwa da ayyukan har azumi ya kare ga hadda alkur'ani amma kuma sai a ɗauki alkur'ani ana karantawa a cikin wannan wata wata ne na kana karanta kana samun buɗi kana samun kana imani kana samun ilimi an fahimta to sai al'amarin ya zo ya yana tafiya a hankali kamar yadda bani isra'ila in lokacin sun suna sai aka zo aka zamo lokacin da kowa ke nuna kwangi yake nuna isa da iyawa shi ne nuna shi wata kasu kowa na tsiri to sai yadda mana masu zuwa cin tafsirin zuwa suna zuwa ne mu yana da daɗi ko ba ta yayi daɗi ko ba ta duk abin da ake fara da mutum Isra'ila da na sahabbai da na kuma zuwa Allah da sahabbansa da gano ɗan siyasa ba ruwansu da wannan ɗan kasuwa ba ruwansu da wannan ba su shi ba kamar bai riya sai su zama da su ake ba abin da ke canzawa ko daya zai a zauna duk wani gwamna gina ya shi azumi yana da malamin da tafsiri ba ka bane ba da ba da ke malamin tafsiri ya isa fada ma gwamna dan dai abubuwan da ake fada yohannu kuma kalma ma wa haka ya mun karanta cancanta kalmomin nan ba wai suna ɗauka kalmomin al-taura bane ba da suna daukar al-kalmomin al-taura da suka ce ga ba zai zama al-taura ko al-taura ba don Allah ta wa'ina al-taura bi hukumin Allah ma'ana al-taura na nan yadda yake da rubuce da komai me suka canza fassarar da ma'ana kallon ka sai ne kake so na zo zan fassara sai fassara ma yadda kake so ne ba ka so sai fassara ma yadda kake kwanta ya zama yuharrifuna kalma in ba da an fahimta shi yasa sai a yi tafsirin kowane wanda yana da malamin tafsirin shi za a zauna a yi ko minti talatin ko awa daya ko bayan hajjara ko bayan la'azar ko bayan nishira ko menene da menene duk sarki yana da wannan matan gwamna ma tana da rayuwar tafsiri matan shi ta bai da kowa yana da malami da zai zauna ya yi tafsiri amma har a gama wannan azumin za ba ka buhun shinkafa za ba ka buhun sukari za ba ka kuɗi za ba ka mene da mene ne tsakaninka da Allah mai kallon zura a cikin halin sarkin da kake wa tafsiri shugaban kasar da kake wa tafsiri matan shugaban kasa ko matan kasar da kake wa tafsiri ko gwamna ko matan shugaban ba abin da ya canza ba ana ana yin al'a ana yin ne ta'abbudan mu'adatan ana karanta tafsiri ne saboda ibada ko al'ada mai ake liban ya kai ya ake ana karanta da ta'abbudan mu'adatan liban ake ne ya an gani ko an fahimci wannan to shi yasa ana ta tasiri ana sa rediyo a sa talabijin a sa mai daidai a kowa lokaci mai lokaci ne zuwa kowa na zuwa cewa shi malami ne ya iya kowa ya iya tasiri kowa ya iya neman wanda zai biya kuɗi a sa cikin talabijin ko rediyo ko menene da menene a sa wannan a sa wannan a sa amma kowa ya kasa a canza matsala ɗaya cikin al'umma wanda yana nuna cewa ana yi tsakani da Allah kenan ana yi da al'ada wanda kake fassara ma din nan har a gaba tauhidi ba inda za a ce da gaskiya ka wannan matsala ta da aka da bani Isra'ila alaka tsakanin daidai da alaka daidai da alaka tsakanin bani Isra'ila da Allah ya halitta haka mutanen da ba shi daya dangantaka kwa ɗaya ke tsakanin halitta da ma'aikata wanda ya halitta shi ne Allah shi ne ya halitta bayan sa bayan sa duk bayan Allah ne to dangantaka babu san Allah babu san Allah babu wani abu ku shi sa in suka yi saba wa Allah Allah ya saba kai ma in saba wa Allah Allah ya saba kasa ce kana kan kujerar mulki baya halatta maka abin ya halatta maka an fahimta inna ma tafiwa da kunya da kasara da yi ولهم في الآخرة عذاب عظيم ورانا الآخرة ذات عذاب عظيم saboda wannan akwai waɗansu mutane horanni mutane ne daga kaddu laraba da su wajen masu Allah sun ba da su sadda da wani da su sai yanayin madina mai daji da su ya za a yi sai manzo Allah ya ce ne ku kai mai kiwon ramuwa ka je da su a inda ana ba su ba kuma da da rakuma suna ta kana yana maganin ciwon ciki ko wani abu da kuma sun akwai ciwon cikin ba a kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da sai aka ji ana ba su lafiya suka samu lafiya suka wari maimakon su dawo sai manzo Allah an gobe shi su kashe makiyayi sai suka sace rayuwar su an fahimta sai labarin yin su da Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya a shiga neman duk inda suke a kawo a kawo aka shiga a je nan a duba a je nan a duba sai aka samu su da rana ta bada su an kawo su shi ne sai manzo Allah ya ce har za ka tsaye musu aka kiyaye idanu aka yi musu kaza da kaza da kaza shi ne Allah ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu yuharibuna Allah wa rasulahu da ai ko da manzo Allah ya jara ba su da lafiya suka kashe mutiya suka faci suka faci da gobe ai har har Allah ai na har Allah saba masu manzo Allah ko ba ya saba wa Allah ko shari'a ta da suke da suka saba wa shari'ar Allah sun yi yaki Allah da manzo suke waya aure fil ardi fasada sun yi kai kawo a cikin banka da barna suka kashe makiyaye ma'ana mutum ba da lafiya a kai shi asibiti likita ya tsaya yana ta ma da shi wata nawa yana samun lafiya sai ka fi likita da kwanci kayan asibiti ya gudu ya tafi ya gaba ke bayan من آدم حين أبدا وصحابته إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلالهم أو يخرجوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم to كَيْفَ kai sa ka mutu wanda ke inda aka samu jikin shi ne yanzu azzalimai da mabarata a doron kasa sun fi kowa ta takuma ba a kan da zai kuma da su duk wanda ya yi farna ya yi a kama shi yana da wanda zai kowa ya zai a duk wanda ya zalunci a kama ya yi ne ne ya sa wasu malamai suka ce ka faɗa cikin sabon in kai ne wa'azi ko mai da'awa ko mai yada addinin Allah duk abin da aka rasa ya hakuri da wannan Allah ya tuka kai ko ko kai wajen ɗan sanda me yasa ka ce yau ka kai ko ko da za ka ga tashi hankali da baki rai fiye da abin da aka yi mutum mai laifi shi ne zai zo ya ga zaka kai da aka yi laifi kai ma ka kare hakuri ka kashe don kuɗi ake buƙata kai kana ta kama da gaskiyarka shi ko ba da gaskiya yana ta kama da kudinsa wa yake da gaskiya ke mai kudi shi ne ba to sai ka zama wani na hankali fiye da abin da ka sani in ka ce in za ka iya karfin halin kai wannan sai wuce amma har ka ɗauka ka kara ta ce a neman maka sai ka samu kai da ciki kuma abin da bai gaza abin da aka wanda bai gaza abin da an fahimta duk da mafarkata suka samu gata za a kai mutane su yi barna a kai su barnan da aka yi kamata ya sati ne wani sati a ɗau ce a kan ba wani zai kuma kai mutum ne zai kashe mutum an gani da shi ya faru a kan duk waɗanda suka san lokacin da ya kashe mutum nan da za a tambaye su ne a kashe shi ba haka bane ba ku sai a je a sa magana ana zuwa shekara ɗaya shekara shekara wayannan su ba sa nan ko hankalin ya koma wani wayan su da suka su ba su ga lokacin da aka yi abin ba su ce ga suna tausaya ba wani kamar jin ɗan ya saboda zafin abin ya ba ka bane ba ku ce ga sai ya biya kuɗi ko a kan ko a yafe masa ko amma wanda ya kisa a kashe shi kenan waɗanda suka rayar da ya kisa ba wanda zai tausaya masa amma sai a rubuta matsalar da za a zama da yau da kai da a cikin shekara biyar ana yi a kai ko uku za a yi shari'a wata biyu masu zuwa za a yi shari'a wata uku masu zuwa za a yi shari'a kai da ke kai da ke neman haƙƙi ka gaji an da ka gaji abu ne kar da ka shiga cikin ba ka wada ka waɗanda suka sace su lokacin yake da jini abin yake da jini ke da zafi kowa ya ga abin ya tarai abin ya yi sanyi a da kowa to kaga wannan kai mishi ga da shi ne laifi ga ta haka yi a makance kuma da gangan kuma da manufa an fahimta shi ba matsalolin ba yadda ba a yi a cikin lafiya ba yadda a yi haka suke tafiya haka suke tafiya da yasa mafarkata suka yi yawa suka fi karfin kowa sun san ta kai baka san su ba suna kallon da kai kawo kuma da san su ba wanda su suka tashi ma warna ke su min kaza suna yi suna gamawa da akwai wajen goya ta kashi ko in an ya daure su akwai kungiyar da ta da kudi ya za a yi da yasa kuka yi hankuri to ne zai fi maka mutunci akwai ranar lahira Allah zai kalli ya ba ya ke ba ka za mu ajira liman hadai wa ajira liman hadai wanda wanda na ji wa wa fa wa wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم